gaskiya abin da tashin hankali sosai wannan abu sanda ya fara sanda muka fara maganan cewa 'yan mata nan ya kamata a sa karfi a nema yadda za a dawo da su ba mu taba zaton abin zai kai ga hazuwa yanzu haka ba sanda duniya ta shigo ta ji kukanmu ta zo ta shigo cikin maganan nan ta nuna za ta taimake mu ba wanda ya sa zaton abin zai kara sati hudu har ga haka ba a samu labarin kan 'yan matan nan ba to iko na tare da Allah amma mun sa ma gwamnati ido muna fatan cewa gwamnati za ta ƙara ƙarfi dai ta san hanyar da za a samu ba ma 'yan matan nan kawai ba tun bayan da aka ɗauke 'yan matan nan akwai mutane da yawa da aka ci gaba da ɗaukewa to amma duk da haka ba a samu eh, eh, tashin hankalin eh, kashe-kashe da ɗauke-ɗauke da sace-sacen yara bai tsaya ba. to abin ya zo ya zama damuwa gare kowa kuma dole mu sa gwamnati dole mu ma gwamnati mu nuna musu damuwanmu saboda dukan mu ba wanda ba wanda zai tsira a kasar nan inda an bar wannan ya wuce a haka ina ga duk Najeriya ba wanda zai tsira Hannatu Musawa a ganin ki ta wace hanya jama'ar ƙasa ke iya taimakawa a nawa ganin bayan gwamnati mu kanmu mu mutanen mu ma dole sai mun ɗauka mataki akan abubuwan nan da ke faruwa wannan abun ni ba zan ɗauka kaman um, faɗa ne na gwamnati ba kawai ko na kabila ko kuma na addini abu ne wanda ya zama faɗa ne wanda ya zo gare mu wanda suke son kwanciyar hankali da wanda suke son tashin hankali so gaba ɗayan mu dole mu tsaya a gaba ɗaya kuma da mu so da muke yi eh, eh, gwamnati da suka ga damuwar mutane su ba da hannu su jawo mutane a gefe ɗaya gaba ɗaya 'yan najeriya mu tsaya a gefe ɗaya mu nuna ma waɗanda suke son tashin hankalin Najeriya cewa wannan al'amarin kashe-kashe da face-face da tashin hankali da ake son a ingu ma mutanen Najeriya ba zai yi ba. Kuma manyan yadda na faɗi kan yadda nake yawan faɗi a cikin rubutuna kuma a cikin yawan maganganu da nake a talabijin da rediyo dole arewa dole manyanmu na arewa su tashi tsaye mu san ciwon kanmu wannan yaƙi ba na gwamnati ne ba kawai mu ma namu ne. Da ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta hito ta yi wa 'yan ƙasa bayani a bayan kwanakin nan 62 da sace waɗannan 'yan mata. Wannan yakin na kowa da kowa ne ɗan Najeriya, amma gwamnati tunda su ne masu tsaro, eh, su ne masu eh, eh, sojoji da 'yan sanda dole abin na game da su. To muna fatan gwamnati ko da ba su san yadda za a yi ba ya kamata dai a sanar da 'yan Najeriya a san shin menene aka sani menene menene ake yi ya kamata mu san shin wane motsi ne aka samu aka yi da wane nasara ne ake samu a ta gefen gwamnati